الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة يسيتي بأمين شنو تبطي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفو بني ربيع الثاني 1438 كالندا الهجرية نادي صفو قبعين january 2017 kalenda miladiya na mai kafin su shi ni ci da karatun littafin الدرر البهية يا alima muhammad ibn ali a رحمه Rahimahullahu ta'ala. kami cha babin nan ka tunai jin gwagwale ani ko tsokan to ta ci nonin mi fi ewo kasa ti n cin na mi noti sai mr kaloci nga yi erigbe tsakaniyan almuharibu gangani da alharbiyu lóòlì eh, alharbiyu wọ́n ti káàfìrí nẹ́dí musulumi à àmọ́ egun musulumi babi ba nun sai ga garuwa ce tiya babu man yastahiqu al-qatl haddan mujadu huwa al-harbi huwa li al-harbi ne biyo kafiri meji musulmiya amma egun musulmi ji e kuma da takani e kiye kafiri mu shi da kiye musulmi da zamu ji ga kiyo al-harbi al-muharibu ganci zugun wuki amdroba na makami lawun ce gun musulmi yi mu ce zo ya kona daga difference na kiliya ko so thank you very much so insha Allah will continue from kitabu jihadi wa sayr litafi ne gaga etiyan jihadi gangani da to ezan da yanan kuji ɗaya da ya safara ne ma'ana gwazawa ya daunu abu daushen abu ya saka ya ke ya jihadi ji nga jihadu fa kifayatin nga jihadu fa kifayuyo ma'a kulli barrin wa fajirin pamba be do ci za gurun don don be to Allah jari da fala sarari Allah su wa ala ga inna lashtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi na lahum janna yuqatiluna fi sabilillah yaqtuluna wa yuqtalun wadan alayhi haqqan fi tawrati wal injil sai ta rayya mu'mini shi sai dai a da janna ya ku ne ko sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ga ki ayar ke ga tafa lajari inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili safan kanan bunyanun marasu sai ce wa zai je dukude ko ce ce a ci maji safu ke wa kara na to a ce gbo shi kanu wurin uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha la nasrihim la qadir amma yi wala jihadi da shuruti jihadu madakiyo jihadu madamawani uji jihadu makeje adabuji sai bugo kai da yalla ta ti mulaka mi illa bi wujudu shuruti ya wanti fai mawani ya ogula dikyo ogu put into consideration ma kulli barin wa faji fa mabe da shi wani yende da shi da dendon de idza azina al abawani abe ke mace ba ba gai gai zini jina idza ne won lo loji ga ba babu be nu ije da ngon ma da da lo amin zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ne zamani ci ga annabi da ni ga annabi kun ga wani da jari ba bamu da nauyi mai ciki a ni za a sallam gan a kuma kama a kuma to ga da laiman ciwo ja la samu kem na bagi ginin bebe gan ji zugun ila e ke ga ni ga ni wa wa nuwa lo jari yamman ciwo ji mu a ku kwa jin bomba ba nan ya lona a ni za a sallam gan ahsinu suhbatahuma ji bolo bolo ba ko fa fihi ma fajahid ji bolo bolo ba wa ji lade jihadi be jijiyan a cingagai wa liga jihadi wanda maratibu shi ilimi wa jihadi yo tuna be ilimi jihadi yo dawa ji jihadi yo akuri ji jihadi yo radi jiyan bidiya jihadi yo radi jiya ne ga gade ya ci adini a ce ji tabi adini musulunci na jihadi yo ko? Wani jihadi makiya gada jihadu tsalab gan da jihadu a dafu alloli ta fi su kiwo shi da sauransu a da bayani ga na shi hmm? wa huwa ma ikhlasin niyya jihadi wuce mafamba waganiya ta zu yukaffiru al-khataya illa dai wa lafi fi ya ile fi za ta fiye bambe kiyan bambe ba ta man qatala li takuna llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wani ya kuma yabo kalimar ta tudu da latina da na gai fi sabilillah gole ne ya ce ikhlasu ni yace yukathiru al-khataya ga juzu ko ba hadisi ya yufaru li shahidi kulli shay illa dayn e fa be shahidi yan dundu bambe wa yulhaqu bihi huququl adamiyyin hakke bona adama ne kenan wuce ce alaban nabi kí wọ́n ẹ̀gàn ọba wọlé náà. zànà gbájúbá bọ̀ ájì náà zànà ojú bàtà ọtí wà náà zànà ọdí kí náà. zànà ọkùnrin lítà ti dáná. zànà bàtà ọtí wà náà zànà ọṣẹ ti dà wọn náà zànà náà kó zànà náà. bí ní bàtà náà ń gbọ́lé bí wọ́n nga mala sashen manji a gan zai ji a sabu larafin a rayu zai ji a su ekun da a mahimman caji jiya danu na lokun da nanin nole tutu na su ekun da wani wọn jiki o wọn kan enalo direct yamman caji majiya danu wa kalijan na ganin shiga bai na wajen shashashi a sabu larafi sashi magan zai shi a sabu larafi nan a gai zai shi a tukudo na ma tukudo ganci na sukuna a ji aki zaluwa tuna yagi nan so tutu na atu shahidi nan wa aka nalo ba ta zaluwa tuna jimaji nan wa aka kiyo wa aka alijan na ganin ba ta da wani a cire wani a gafi ẹ̀dà òní bí agẹ̀fí kí ẹtù wúlò lè tún èdè ájí kí ọ máa di rí ní ọkùgbọ̀n ń tọ́ wọ́n láyé sàánù fi ìbìlì múṣìrìkì ní ilá rí dọ̀rọ̀ rẹ̀ tì ẹ̀ wà ìsì àánẹ́tù gángan yóò múṣìrìkì yìí à ń dẹ̀gbọ́ àdọ̀rọ̀ àánú ti àdàbí à ẹ̀ bọ́dẹ̀ láńdọ̀ ti múṣìrìkì òtí bẹ́ẹ̀ gàn níbi gàn níbi ni wàá gẹ́mi àlókun dá gángan níbi wà níbi gẹ́ iná lánàtà inú adi yahudi da wani jiji a nisa a sallam taimako nan e koyon unaini a da da wani jiji to musulmi amma mi jikiyo amma mi tu a sallallahu alaihi wasallam nan ga wani illali da nuna wuce ga consider yan nabi an da fatawa wuce maga shekul islam wal muslimi da shahada al-asr al-imam aziz ibn baz ayya ya ce gwamnati ya saudiya wa taimako ya amerika wai tiyan ekun bo. bu kanu na sun zanwaci eh ka yes iraq iraq eh ka mi wuce ganji zugu ka mi wuce na zugu a legan zai je biya amma sai yau ta takasiri ji biye gbe yan manji fita ta bu yan gani beto a gaba na ibn baz gafirin ajin ulama salatini ulama ul haidu wan nifas al umala hay'atu kibarul umala nole aznabu balad aznabu yanzu yi su za ga yi cintara yan mulki da ci da Allah ke yayi gowa ta wa alal ji a kana ne za a sallar zai ji jira nan uwa ta yi muku bi abdullahi ibn urai kike abdullahi ibn urai kike malo musulunci kan gani uwa wa tajibu alal jaishi mutaciyar soja jota wato amiri na ga mutum da shi shana illa fi ma su yi tilla sai ta yi lambar su yi ce ebe na anabi sa sun lamki anabi gan la ta ta ni kulokin fi ma su yi kari fiye mutum da na jihali ta ne ciyar na yi to ne ba anabi tun da lokun da ne amiru a shahara al'awa cibiyar jami'a a cibiyar wadda wajen be a wa cibiyar bidon ina suku nga ala na kawo ana kawo da to a gan adabo a gan aya gada an duk fufi ba gan aya gada ya la a titi a lojin adi na ya wani a yabi tiye ne na ya kila a caga agada ya nabo wace ya bi complain ya ni bigan wuja foro a magogan wuya a ca ni biya labari a ni biga lauda kalu ma karaju. Ngo jiga ne ko? Hmm. La ta'ata li makhluqin fi masiyati al-khaliq wa alayhi mushawaratu matatiya amiro bi ya sojaji wa shawara gani bi sojuji wa rifqu bihim umude gumbe to sayuya wa kaffuhum anil haram umule umula kan ke to alamululugwa sai tiga wa shawrun fil amr wa shawara bayan ce lamarin wa amru shura bainahum wa yushrau lil imami kuma da shari'a in ya yi doshici da komanda ya kun idza arada ghazwan abake unge wa ga ungun kuna an yi ya bi gairi ma yuridu ko wule kunga tulu pauzu mabe bambe na to wa ga wa ne wule kunga tulu tu nga ga wa gun abubanin nan nga ga wa gun ko ji kazo nga ji na ko aga ya ko ji so aga de bana ke lokne zo ko to ibi da Allah ka zo su jiyo ka mi je mun ne an ka gumin wa an yuzaki wa an yuzki al-uyuna asali al-ayni eye amal uyuna babu ne pani efesishi wa illikin asiri hmm. ko ya na ko wa zajiwa ebo na kakuna sallallahu alaihi wasallam wajin kakuna abu sufyan sai go gangan ne hmm. kayan makaci na a ni ga ga sahabu shigan man ya tini bi habarin kauni za a biya bi labari ya jama'a wuce shi mana za a daji lekin in cada ne zai ke movement cada wace ke movement ya yi na tubi biya labarin hmm. a sha gwamnati to musulunci wani ke wanda ya tafi na jafe wace ke ji faruwa ba wa ka zai ji wani. <laughs> ko? na magagun ba ne wala ta jasa su ba da hmm. ke yi ba bi ba shi kayan wa yastaqla al akhbara a cada jiki a cada wa labari jaza wa rati al jiyusha hmm. komanda ganci basku na so jujuji tsari hmm. wa ya yattakhid ar rayati wal alwiya kuma ta to tuta jila ar rayati bi al alwiya ki tuta jiga da wani watajibu da'wa qabla qital dole mu yo na wayi jiza shi da'wa kami abu kuna ila ihda salasa khisalin da e nimine ya wuta mal islam imma musulunci awul jizya ko ala jizya ya aw saif ko ma agwa wa yahrumu qatlu nisa haramu yo aga kwa awun zagiji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an qatlin nisa'i wa sibyan annabi kana kage kwa awun zagiji ma wuji zaka giji nan annabi sallallahu sallam maga ma bala kuwa min tajawaza bihim al-amr hatta qatalu dhurriya kina zan wuce shahadi to a ce da wuto ji zaka giji da ce wuton zagijo wa shuyukh dan ga dan zagiji illa li darura cin da kwa darura ga dabi'a wal muslatu wal ihraku bin nar hmm. al muslatu ala za ta yege wato kafiro tsowo wato mushriki tsowo ne harbiyu wai ku musulmi ji wai na musulunci bo ku musulmi sarawina ko ya ne ko to suma ni wa gu musulmi ga da gubo ka wa gu wo ngo diga ne ko aje da na guji musaudi awuyen niya

emena jadi rikici a isi su je ji to boko haram ya ce lada ya kuyi ya ce lajinin ya gade yo ya shi ya fetro la nu gangan bi wuwe e da yi je lele ya ji ki pata ya jinin nga jadi a ye jin ani biga la na azibin nar illa rabbuna e ji za za ba bi ne ya sai ala ne jani ta yin àgọ́ ọ̀gá ló ṣe àádọ́ látàjọ ojú mùsùlùmí ló di ẹmẹ wa eji bẹ́ẹ̀jì ọ̀tọ́ ẹmẹ eji ní èjì láìláì ńlá o èjì muhammadu rasulu láì èjì sálà èjì azùn ẹ̀wà zaka èlò àjì àmì ọ̀tọ́ ya láyì ńlọtì mí ya gbẹ̀yà ya, yá láńlọtì mgbe fita ajụjụ awụ eji eza iji na ha lere mma nwụchikwa na-eji alụkwuranụ kwufiti na ba na aji otu eji mụrụ aja ihe alụkwuranụ ịmụta afa na edino ngaba ala bidi ala sị na nnochi na nnochi masallaci ahan wọ́n lè mọ́ ní láàdí ìsìnkú àníkà àníbìkẹ́ ìgáwó ni ìsàlẹ̀ ìṣòro ẹ̀yìn mẹ́rin àtúnlá ẹ̀fí tó mọ́sálásí àtọ̀ sálà yà ní èdè tó sálà ńlá lójú gbogbo gbẹdọ̀ mu ni yẹ̀dẹ̀ láàwọn ilé ìpín ìdàgbọ́ntẹ̀ ṣé lélẹ̀ bì yí kidnapping yìí ní tó e yin daga mulkul yamina mai yin daga jihadi jan ta wal firaru min azafi aramu muyo ne daga abice ku da wani ko wa man yuwallim yawma idhin yawma idhin duburahu illa mutaharrifan aw likita da mutahayyizan ila fi'a ta an ga ne ga ga ila diu ga bi ce ku doma inda go daga ga tsaye daga group daga troop na da troop na da battalion na da battalion na ngo diga na ku aha amma lo soyo lo bi ci muji da minita ce ita ne musaba almubi kacho ya kiya da ya gutu a bane ji zalika ne mini ubo mazugu alfiraru mina zahaf ko ẹ́ àmà ń dà ní boko haram ìyálùwò ló sàn bí sàn ní ojú kí ọ ń bi tí ó wò ó ń jí Uje koyi eh, musulunci ya guji wa zauna a ci a ga wuzu ya alfiraru mina zafiya. Waya ji kufar tabiyitul kuffar. Ja'izin yo na a da a ta kiye kafiri shi ya shi na a tabiyitul ya algaratu lailan yau. wani karibu da to gama na zuyi fil harbi wal Da ya ku wal khida yan bai disifin ya bana na biga alharbu khada. ko hmm. ko alharbu kuda ko hmm. ekun eh, deceiving yo ani za a sallan majikiyo to be je eh? to ale ya je gobe ga makani ya je barin nan wuji kaza wuji kaza wuji kaza ya ki bo ya buli adan. faslu wa ma gana ma wulje shu le na wuce ga ya ku ngole na gbali wa le ga ne lawo e je da ce ku kashi a meje soja shi a mai ji dawa kashi eh, káàkiri yọ tó máa gan adé harbiyu káàkiri méje egun ẹnu àmọdé tó yí yànà àmọdé kó mu ahad ko musamman ko aluzimma wọ́n lé anájí káàkiri káàtó àmẹ́jí musulmi bá tó abubuwa ẹ̀yà. Mm. لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم to amma ka harbiyu na gagazin ya goye na ya ci magun gagan shi na zukun yori adabu na fulo na jikiyo uji na faslun wa magana maujai shi ka da lam arba'atu akhmasihi gani mana soja shi gabe na ade 4 over 5 wọn kumusuhu yusorifuhu imamu fi masarifihi one over five wugan jima zugun ebe ci ga dikiyo nga daya zai ji nga goyo goya nan wa ya kudul farisu min alganimati salasata asuhum sani ga tuye nan wọ́n gani ako gani ganimar gagugi wuta samu wuta Mm. nga zane ga tuye na Allah warajilu samun zane ma ga dazan wuce ma tuya na kun alakiyo bala samun ni ebo ene ma lawu na tuye na ma wuce ade samun gutanin ga ole wasu kpado ko ba mm. kaji mm. ume duye dan ume cika kun ga ti shi ego ma son woga la yebon ti muta ta waye والراجل سهما ويستوي في ذلك القوي وضعيف آه to zai gbokanin to a dai ga dankun da lole eh eh a dai ga dankun da lole a dai rabuwa ganiman na ezayun ga kagwa

da major general shi gani bai brigadier general shi da wuce a nuka kiyo matsayi mun gado shi soja soja yi amma soja gado shi so za mu ci dambo ya doci ga ne riko na ji ne ban da general wa na gan ya ba shi za doro ci ma dene su kun nke layin doci wo lulu da ba yi ko walil imami ko asafi wa sahmuhu ka ahadil jaysh mutu be shiganci zugu wa ke de rabu mutu komanda mutu ade rabo ke mina zo da kina ade na mu wa yuraddihu wa yuraddihu min al ganimati liman hadar ya e doshi ciganci mazugu yuraddihu bi ma'ana yu'ti qalilan hmm. wa la za ko hmm. zai ga jikino zai dai ga aten da mutum madan bana wa layu wa yusiru al muallafina in ra'a zalik in ra'a fi zalika salahan zan wati na jima eh eh jaji da musulunci kwa ga da musulunci na wala fala lan wati ya za wuce wata ce da jikenan ebo ta na ji fatu makka nan annabi za a sallan da sahabi ci da gun koyar ga zotu hunaini nan ta na gun koyar ga zotu hunaini zo nan a da gani mai tsarawi annabi za a sallan ti bela gani ma wuci ko wuci ko wuci ko je wuci bela la makka ti ne lo musulunci coro eh, eh? nan a lokuda mana abe da anibi mana ngo le zanni lo musun ci lo woro amma ngo ya di gani mai tsarawi nan anibi la ya gaza shi har tu babu na sashen madina ya aji kiyo ya ga wuce wa kwaye yi a sai ga gan wale na da gani majena zane shi lo musulunci wororo waje wasu yi funa ta kuturu min jima'i e bi kwa ajo se wancin to ja zawon na jagowa na zawon ci lo musulunci doro na zawon ci ga ne da lagani mai yawan annabi wa labarin da suka annabi ceto annabi jahi annabi ga alam ajidukum dullalan fadakum Allahu bi alam ajidukum alatan fadnakum Allahu bi alam ajidukum kaza fa kaza kaza kaza hadda karshe ko ji gane ko annabi ce law salaka nasu eh, law salaka al-ansar nasu wadiyan salaka al-ansar wadiyan la salaktu wadiya al-ansar laula al-hijra lakuntum ra'an min al-ansar sauransu wale ga zaru na yi lo musulunci wani wallahi ji ya wai waki bai ba a guka lokaci ga Allah dukiya ji ya abu sufiya ne saraunin abe ce ga jiye ga jijiya shi ga wala alkhairi ganin wai za raja ma akaza wul kufaru min al muslimin wai za raja ma akaza wul kufaru min al muslimin yana kafiri shi gogon gari da musulmi shi nan in ga shi ba shi ka na limaliki zanen wuyu na ga hu duk wani jini fiye wasu shi wadda mashin wadda mota wadda firiji wadda yana ko wadda tv wadda littafi ji kafiri dai bai ya na zuku a dukiya wannan tsata kwace kuda bana shi nan ya musulmi bai da guwanin ya na je gwashi ya gwaye na idan su a daga yan na je gani ma la ga zan dorwa yi mashin na to ji musu yi ba la wani wu kaga wani wewu to bata ka da yabi da zan to shikenan a wasala kazan na ya ji musu yi ba dikiyo nga wa be yugo linwo shikenan at the same time a ci aga kafiri ga na ki a takijo a ta gade ji musulmi a ta ji musulmi wo wuji ko a ta lada ka musulmi gada guwa ka firi ta bici ko a ce gina shi de gobe yayi a ga ga gina na ja de gobe yayi a je wuji na ga ga sa jina e gina shi a gari to ya zai ji muya a fiye man ta ji nan ko ji gane ne ga Allah wa ya rubul intifa'u bi shay'in min al-ganimati haramu yo ne za ji amfani da yin ci mini ya gani mu qabla al-qismati a aguna illa at-ta'ama wal 'alaf inda gwayen gici da ya gwada dabba je gina al-'alaf dabba ya gwada dabba je gina amma a agukun a je dukiya ji danyi wa lalla wa tunwa waga wa latu wa ci amfani jibi wa gululu di ومن يقول لي ياتي بما قال يوم القيامة يقول لي وما خايف جنون أنا بقول كل قادر لواء يوم القيامة ويحرم القلوب حرام ميوني ذعيه كدانا ومن ومن جملة الغنيمة الأسرى من يغنيمة جمعية وجيجي ذاتي جوغا ايه gaskiya fi sabi Allah ne da wuji dai eji wuce zare wale koru ya wale yi ya daga wale kim na yuce bana na ya igu hmm. ya kuta ciya wuce jabani na miru sada mezo a a ga ta ga waya yi waya yi zul katulu ko ja izu yo ne ga je wuce shi wawo awil fida ko ko mo dikiyo agun lamini won sawo le ndo ci bi wala wo dikiyo wala wo awil man ko so mo twara yu wuji kiyo waji ni mayu wufiri Allah wa dole jaji mu da da aji doji jibani Isra'ila jalam tara ilal malai min bani Isra'ila iz qalu li nabiyillah mu ba sana malikan nuqatil fi sabila qala ala sayfi kutiba alaykum alqital alla tuqatilu qalu wa ma lana la nuqatil fi sabila kadu khidna min diyarina wa aga ne da aga ne bi a di ula zuru ya na sha zo ye ku ayi komanda ye ku ne wala ma ku ji alaimul kitabi ta wallau illa kalila minu ka ku ne soko bai ga to ye ku aji wali bi ta te ba su ku abi ti sai da degi wallahu alimun bi zalimin komanda ta ka eh, eh ah no no wuri wuri gole ka ku na ja ku ebe ko tun la ja bu ga su ku aji yo abi ti ila ke da yi a na ga zanen inda la kai ba zanen kuma taluta malika su ya ci wata taluta laji kiyo wọn lafiya su ya yi ga komande a ga na kuni na wani mulku alayina yau a daunci ga te wana na haku bil mulki minu a sha so wuce mulki ga so wa shigo wala mi ta ta tan dal mali ga an ga kan ga taluta dewa a je wa mun guje ga inna la za da alaikum wa satu fil ilmi wa jiru sai ji kamo sai ci make yi ilimi gaye ta a sai dole na zuwa ki anabi aga hanga to inna la mutali kun bi nahar to kwa mai ci ne de nuwe man shariba minu zane ga fin daga nuwa wuce wani inda mini mbuwa zane ma fi mini mbuwa na nga da mini mbuwa ma fashe da bu minu illa ka la minu ba ta ado kunan da a sai sai sai zade zai yi jini ga ya lo jihadi na simple command na ni ga Allah ya iya gonu wanda ti ga ma za do ra su no wuci ma bata atale ba de yi o to mun ga le kai a ka ga da kunda da ga ga ga yaji ala le ba le ma da be <laughs> no diga ne ko dan kaba hayya ala jihad la ilaha illallah wa inna jundana lahum ghalibun qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad kulluhu lillah wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mudahid Omi jùlọ kápọ̀ tàbí tún yíwá rẹ̀. Kó láti gáàrè wa, òun dé káwọn ní ń bẹ̀ tiẹ̀ jí náà oúnjẹ àkẹlẹ̀ àlọ́kà ọ̀tọ̀ tó kéde òní ti pẹ̀lú ìwé tí owó bu yìí ló ti máa ń jiná rè ọjà àbílẹ̀ kí ọ ọjà àbílẹ̀ gbogbo àgbà bá yí wọn àjẹ́ èmù kàngbù níbo kó àjẹ́ èmù àìjẹ́ àbùkí wọn àti kí ọ wọn bá yá. zanigá ẹ jíjà á di ná. ilaha illa ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ẹ̀sọ́ ká àlọ́ fẹ̀gẹ́ jù ú ẹ́ sá. da biti ni ni abele ni ebo so ko so ji sanu ji biti le da biti ni uya tibo won no way ku baba le ya ni ku baba ola de biti o ti so yan ni abe egun ko zamani anabi anabi da igbo wona anabi ana nabiyun la kadhib an ibn abdul muttalib ndoce laji madina za lo la kan ti anabi ajin dai bo wa ni ndoce kamera ta na anabi ke da ba wasu da jan aw ku badal ugur kaza kaza kaza anabi ugu ba anabi dabo kiwu da da ya zaci yungan wuye yi da zaci gada da da jihadiji wa ma taba yuye sarere yoyin ba ne ji gwabzawa ne ba yin wala sauranci bai ne kuma bi ciwo yau a abu ga ga ba fatawa atamuru nan nasa bil birri wa an anfusakum wa antum tatluna al kitaba afala eh eh da foro dubu ya to me ya to me nya ya hankali da bi kenan zamu je gaskiya da kaza jini jihadi wani ma jini jihadi na wabiti ne ga jini jihadi wa jibo wa kuma kuma ya Wọ́n wọ́ká kọ̀kọ́ ilẹ̀ àti ilẹ̀ àzà ní òde wá tí. Allah kiyaye mu. Faslu, waya juzu istirqaqul arab. Ja'izu yona wato balare da shi wushi nan. Wa qatlul jasusi, zane ma ga won a jasusu na guji kiyo. Agu mana jasusu kafiri na gafe gan wa abeji leke asiri siriya ce lambar ya musulmi jonan musulmi guje wa alawa ji ce alawa wu wai za a harbiyu za zanen ma yi kafiri na jefe gu musulmi jina ga biya lo musulunci qabla alayi ka ni kami ajewa wani a haraza amwalahu dukiya na da na gashi gugusa ko sabon waji waje waji musulmiyani inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmat yawmikum hada fi baladikum hada fi sharikum hada wai ga aslama abdul kafir wuji ya kafiri nga ji kiyo nga lo musulmi sara hura nga ji kiyo nga firi nga ji wal ardil magnuma kinna ma dego asgani mana amurga ilal imami yadda shi cikin ga hadisa da tiwo fayaf alul aslaha min qismatiha yana ga ta zuga ya ce ke mina abin gano yadda doci jihar ga autar ka mushtaraka bainal ganimin ko aw mawun lugwa giganci takani e, a shi takani a ta amfani takani ya zai ji gani jaje gani mawuci nan aw bayna jami'il muslimin ko ta ce musulmi da so bayanin gole bi ta decide wa man amana ahadu min al muslimina sara aminan da na zaini min ya musulmi jo ga aminci don ga ya aminci kaga ya ga zawuci ya ko gube musulmi kin yabo eh Allah subhanahu wa ga wani ahadu min al mushrikina sajaraka ada ke zamini ya mushriki jo nga bɛ wa bɛ wɔnyi ga wo go wunyɔ tsa wo la wunyɔ ya amnesty wo ja na ko wo la wunyɔ go tsa na fa ajirugu hatta ya kalam Allah wo ga jo go tsa ebu aribi wo ga yan sai ci ba ya to babon ne kin boku ne je musulmi na ade kin ga ci ba to ga kin kin shi ko ne je zijo ne je kafiri kafiri wuce mu Eh, gun zijo gun musulmi ji na kafirin na je gun musulmi na kiti bai faro zai nimi ne kafirin ce kaji zuku ci haka za mu na ne musulmi to za ka zan ne wa gan milan gandan yiye wala mi ogotwa amma alikawali dana ni ali ya tace musulmi yo mi aga jama'in yiya ma ta siriyar musulmi jiya máàgùn mùsùlùmí ṣá ní ọjọ́ ìyá kó àwọn bí wàá òjijì o ọlámi ogun tó so mùsùlùmí nẹgẹ tó ń gàdà nẹgbò tó gbà ní ọ̀nà àti tí a ní wọn á jẹ àmì ń tí a ní dánná. wọn náà ní láwùjọ lè àjẹ musa amanu. individual jíjí wo ègbè tí o tó mọ jíjí o mọ jẹ́ jíjí o.

babu idan wani rasulu kan wani rasulu kan mu'amman zane ma tumbe nan kunya a rasulu zana tumbe nan ya e zuyo ke zana haya aminci nan ya e jiye kafiri ce wani jiye jiye na jiye gun musulmi nan amma a ga ebe ce musulmi ga musulmi ya cinta bezo ya ga labe gun yi ma jikini bezo ya wara ya tun za bezo ko ya tu da gutun bi eh abi abi san san ta wai har kan da ci bezo e ti e bi san yin agreement lo ci be treaty e ti labare ki ngu babo da ga musulmi jo agwa ka ga ga ki ya wuce ye gu musulmi ko ga le da mina wa na ewu ko ga le da mina na musulmi yayin nan e ibn anabi sallallahu alaihi wasallam ga zangoci ya ne musaili mutul kazzab zangoci ya ne musaili mutul kazzab ji kina utu utu biyar da ne za a salamci magana ma ke wajen so musaili mutul kazzab kuma biyu hmm? amma to sun gode a nabi jiki a nabi wa nga malla foreign attache foreign envoy eh zai je lopi embassy jono diplomatic mission yìí bá tá mọ́tẹ́yẹ rùsùlù ìwà agẹ́fíó lèjì kìnyà yìí tún bí èjì yẹn mùsùlùmí yìí náà ẹ e wà wa mọ́gá awú mọ́ wà léèsì jí ekun yẹn tàtàrì yìí ní ìjì faruwa bagadáde ní ẹnẹ mú ní gádánù ètò e hólàkó hólàkó khan wọn àtúntò gbúdù ṣe ń bí èjì yẹn mùsùlùmí yìí je jigan kane mulki ji shi jiki na e eh, fone maga ye musulmi jo ngo ja mini musulmi jo mulki yo u amma wugan na zugo wala ko za tu daga wala tu je ji ga ada shi shi ada au maga dai je bo ye mu ye mu to ogu waga tun to kan je kenan waga tun to iwo ku mai wa tun tun go wala za mu shi waga jo jiki yo aza mu ji hukunci Thank you. etu ya fari da etu da kina da da da ja da na ce tu be ga da sa ta ne sun ja lawo ciu muji to an kai na nga ma ji kunje wala ko kan ci ku soja ya ci musulmi ne ga to 1 million no le e uru ku dime za guba gutan wati aga sa ba nan wati amma wale wata la kama nga la kai e ga ci yo e zan wati ga wa ji be

jaizimu yo na musulmi ya kafiri a jan alikawali ya alaikun a cici na yau ya da ko walau bi shartin kawai bi sharati shi wa ila ajalin da lokacin da ta aksaru ashara sinin ko wọ́n ló pàwọ̀ wọ́n ta'abidil muhadanati na muhadana bi alkawli ya zaman lafiya na musulmi ga kafirin ya jina ya yanzu alawa ya ci mutlakan amma abin jizyati kafiri ne masu ya jizya hatta yau tu jizyata an yadin wa musajiruna wa yumnawul mushrikun wa ahli zimmati amma ga mushriki kan amma ga ahli zimma min min sukuni min jazirat al-arabiyya na fi ji rayuwar jinjin da jazirat al-arab wannan ibn anabi da sallam ga jil yahuda wan nasara min jazirati al-arab ya bala ya yahudi wa nasara illa ciya daga kiyan bala rabijo ya latiya daga jaziratu al'arabu yanzu al'arab man sun ga kiyo arabian gulf na dai shugaban da ana gamalla man ya ajin ya fatawa ya ce jaziratu al'arabu maka madina su'udiya da sauransu a gaji kimo kacoci a gaji kimo a gatuci da na wuce mun allawa wa fasu wadda a mangole in na kaga mishan ko da yaji musulmi a gana ya ta yare mm. wuce kaga ado da ciwa ga lozata lokin ya ya Allah wa faslu wa yajibu kitalul bugat kitalul wajibi yo na zai ji bugatu na adiki nan agwa nan zai ji bugatu da ya ji tunan yan ya ji hatta ya riji ila alhaki har da kakuna adiki nan a je ba shi gaskiya yau wale mini bugatu ya gabata wa ji fiyo annaki ya ya zaka biya ya dakin ba na biya ya gwe gushicin na ji shi shicin na ji ridda ya ji abaji ya ji ya kafirci aya ji kaza ngole ko a ce kuma ka mi dai daga a ci da kan fuji bai ne ngole da ni jaje a na a kiyo ja wajibi wani agwanin wayan ta'ifa ta ni minal mu'minin tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat idahuma ala al-ukra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah ne ga bintu ne ga je guci wala yuqtalu asiruhum amma za na ga je mini abu na awu. wala yutba'u mudbirahum dan maga bici mini abun alami tuwa wala yujazu ala jarihihim dan maga jarihu dan ga saba mini abun a ji shiri ala rayu alawa giraya wala tugnamu amwaluhum dukiya ma a biya a laugani mai bude to su musulmi ga yau nga mala aka mu yake talu ya bugatu wa yarbi aka mu yake talu ya alkufaru yau wọlé kìtàbù yà ń kó fàr ẹ̀dì tí ó àjágún ẹ̀nà àjágẹ̀ ní màmí ọmọdé ewu tó wúyò that is it àmà ń gọ́ lè zàlẹ̀ yìí bùgá tùgàtí gbé to defend yourself yegun kú bí ayé ẹgbẹ́ in the name of kwazi musulmi àkó la ìlà àgírà yà látúbẹ̀ nígbà nù.

ya tọ́tọ́ wọ́n ti ní ẹgbẹ́ ìdánwẹ̀tì ìdánwò àwọn àríjìjì gá sọ ní ẹ̀rọ ìlákẹ́ abu kúlẹ̀ máa sọ láàmínú kọrùnún kò sí ee ee di nasara di amma ya ce zai ci bo a daga a disafi a ga ala ya kai wajen abin da group sai ya group sai wa ta'atul a'immati wajibatun ko e eh, min wa la to ga ci na wi dole illa fi ma su yace lan da goye ce lembe ya ci ba asiu Allah ya mi tuso ya ci wa asiu Rasula ya mai lamu ya ci wa ulil amri minkum wala ya juzul kuruju alaihim ummati jaiza hun goyi na watiya ga wada goyi rucina ma aqamu salata bi kyari ga je sallana walam yuz walam yuzhiru kufran bawaha amala kafi amala kafirci wani cici ban bana ya bana ni ga ilan tarau kufran da gogal kafirci bawa hanna ci ban bana alaikum min allah ibrahim dalil daga bayan sai ciona kawai ma da kafirci ya bawa ilaikum min allah ibrahim ma dai iko na ga guna kuma watakullaha masta da ya ce ci gurgudu yi koyi alkudratu manatu taklif la wajiba ma al'ajizi wala muharram ma darura wa yajibu sabra ala jurihi wajibi mola kuroje ce bi na kure bai ci gai ci a na diga satal di a sanatan ya bele be ya bele ga yanzu man bo dike e ti bi na kun e bai ci ji a fe ti bi na kun e ete a 1 salary one e laya seven point five ga yóò yí yóò scholarship ato vote àjọ ìletò fún lóyà àmọ́gẹ́ yóò ogun wa. vote le pata nga ìkùmà ní sọ̀tẹ̀lẹ̀ kí wọ́n nà bàjẹ́ àsọ̀rọ̀ tẹ́yìn ẹ̀rọ àti contract ńgọ̀ ti award àdìyà ńgọ̀ ti máa jà. àgàtò go stroke àìsàn tuntun àti àti ogun salary àyí pata ní ìjà àgàfẹ́ sọ̀tẹ̀lẹ̀ kí wọ́n nà bàjẹ́ ní annabi ga yusbiru ya hakuri ji hatta talqauni alal haudi aga annabi kaza annabi ga wa inda raba zaraka wa kaza malaka ko gaji ji obula lazmo ci goto dukiya wa gaji wa kijo wa hakuri ji e ga ji ake ake ana ta ce bane ya ciya hakiye na mataci abu ne ba da sako sako gwala ya laye a ga da ji muzare a ga da ji ti fama to a ga da ji rebele ya a ga da ti bombo a ga da ka ebiye ko to ko to ga guji kiyo eh rẹ̀ gúúchán gẹ́gẹ́ wọlé siri yá asali ta gbari na aji fobe je amma oge ndo dogo shi ana musari o. kashin akida jeje kwuo, nga dun biwo amma to suna di ta mulki on lamarin Syria da tsari kashin amma ngo le a tiya ga agungba no le Syria la dole nne iboro otu le na usa wuci bi na ku iga da sauransu amma ga wale ya zai cinya ga ya gune wale ne su masu libiyo ne ya hmm? ta wa baslin nasihati lakum wa ma ja nasiya an ga wale wa ja nasiya buna nabi ga jinu an nasiya wa waje da shi nasiya a ga ya zo a nabi ga lillahi rasulillahi mutti muslimina wa ammatihi wa alayhi muzabu anil muslimin a to bai ce ma ta defend yin musulmi ji wanda ke yin musulmi ji wa kafi yadi zalimi ba ni magai ji zalimi na alawa ka zalunci jin naji khalifa tan fil ardi yau lafi alifa ta ce kin ba fakun bayna nasu bil haqqi ba ku ji ba zani tabila gaskiya wala ta sabila wa malai mutu tuya ya gbama wa yanzu suburihim amma ta protect ya boda shi yabo zan do ci na ji makiri musulmi na ko makiri yake musulmi a daji ke a da ga da ga ma a sai su magoyi drugs ji ya kai akuyi da sauransu su ji musulmi fiye ma ba na ma so guri boda ko ya kwane raye da gada ga wata dibiruhum bi shar'i amma fi a ji zai mulki da shari'a wa ni kun bainahum bima anzal Allah ba ku taka na ga ne na to ci ci ne sanin ga uzana wura ne ga yi ne yu ba gwa ne ga ci na ne ga ci dawo mala jawa ne yudi na ne ga ci mu ba waje an da yudi kiyo yu fita ku ya ji foro be gaskiye ya sallaji da lokaci ya zunfe ya zakawa ebe lo aji e ba be ni e ba ki odana imi e ya ki odana e ji ya ki odana ko ya mitu gaskiya ya mitu tsari ya tibi na kuma ya ji zalunci ma ya wasu amana ko da sauransu fila bidani ya tiyar na kajo ko hmm. wal ne to aji ne ga ya zai sai ga jiji na ji luwa na fi aji ne wa wala ne to dukiya zannan wa sadaka zannan wa zaka zannan wa gunyi zannan wa wato ya zanen waje kazafi zanen waje waka ko mm. zanen gani mazugun egu ne ya gani ruga ta ce shari'a musulunci ke min wani wata afirka muwa lillahi fi masarifiya dukiya ya tsaye cewa ba na shi goye ya wuwe fina ana wa fi agon wa adamul isti isar bi ma faye kifayati mm. ya zamu gashi shi wa dukiya jama'a kamalaje ya ci tacin modan na gangan public treasury egwa nga bu don maga signatory ni account yo dukiya gwamnati yo nga wo su kun waje yan tita cho waje mulke ta cho ma amana nga sun egwa yan bin ma ma'ruf ko wal eh, mubalagati fi islahi asirati wa sarira e zaman wuji kokari etie wò lányi ntò dze nyu yu ya mi yẹ wò wòlò tadu wòde mi yẹ wà ń rama wòde egu wòde tòsèyi ko wòde kpata ibi alikairi wòde girman kaya wòde asada wòde nàvóya musulmi dza wòde shibu atu dza wòde shawa tu de ŋgɔ wa ŋgɔ dzi ka ko diɛ ŋgɛ ti zugu wòde ka ke kye wòde nga tammal kitabu rabbina mahmudu. وله المكارم والأولى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما نهى كمري وأوراش أودي وتم الكتاب يتعشعكم وربنا محمود سيتشي مغاي الله يسنى يجي يقول أنا لو له المكارم والأولى والجود سيتشي موتشي ما لا تو سيتشي مغاي ولا تو وعلى النبي محمد صلواته الصلاة يتشي مولي تبتي عن محمد ما نهى كمري بكي صديق الله wa auraka udu ko ma suku ko ma ci don wadi kiyo wa wa tin wa wa wa wa wa wa yi finish na walhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu as-salihat ka kan litafi adura bil bahiya wa giba bonno don ka kuni chaka tuna har be ba ni ne na ba ne ji kibici na ya ba ne tuye tuye tuye fabi ne ba shi dambo nan doci e eh, buwa da alo inga jom ta da ga shi tuwa ta haka mi hina ko ba ta ce ci gani bi ce ci wi ba na da ka gana ce ci yi ilimi na ji amfani gangani da albarka yana wabin layi taufiki wa amudu afuwahu wa as'aluhu hizzan yaqini min alghiyar li as'ada bil fawz al mubin musabiqan ila jannat al firdaus fi salih al zumar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa